Bismillahi Rahmanir Rahim. Fulani, kashi na talatin da takwas. Baki da wani sunan bayan falmata ne? Mamana tana kirana da Fulani, amma dai sunana na gaske Fatima. To za ka kiran ki da Fulani daga yau insha Allah. Na gode. Falmata ta faɗa tana jin wani irin daɗi a ranta. Onkul AA. Hankali na ya tashi. Babu inda ban je neman ka ba tun jiya. Saboda baka saba wuce karfe goma baka da gida ba. yau ma sai a wayar ka yarinya nan take faɗa min wai an kama ka ni da abokanka babu police station ɗin da bamu je ba ashe kana nan ahmad me ya amfanin rashin jin magana antarabu ta kira shi da ainihin sunan shi kai tsaye tana kuka kadara ce wallahi ban kuma isa in wuce abin da Allah ya rubuta min ba kuma abin da suke na da shi wallahi ban aikata ba dan Allah ke yarda da ni anti na goye ka a bayana na san abin da za ka yi da wanda ba za ka yi ba na san ka na san halinka na yarda da kai sardauna amma da a ce ka ji magana ta da hakan bata faru ba shiru ya kasa ce mata komai dama can tashin hankalin nata yake gudu sata da aka makala mata ta sa ta kasance a haka ina ga ya faɗa mata cewa za a juye da kes ne zuwa na kisa ba zai iya labarta mata hakan ba dan allah kafin ka aikata abu ka rika tuna da halin da zan shiga zuciyata ba komai take ɗauka ba kuma bani da walwala matuƙar baka cikinta yanzu zan sai da gidana na fara biyan kuɗin sarƙa in ya so daga baya sai mu cika musu haba anti wani irin gida kuma don allah karki haka gidan na fagadin su kalil ne su kuma su yi yaya ‘ya'yana ba su fi min ƙanina muhimmanci ba gida ne kawai abin da nake da shi kuma zan siyar na biya wasu daga cikin kuɗin sarƙa nawa ne kuɗin ba fa cewa suka yi a biya su kuɗin sarƙa ba sarƙa ma tana hannun mai ita kawai dai sun ajiye na anan ne saboda wata manufa ta su ta daban da ban san ta mecece ba karki gaggawa yin hakan ki jira har sai mun ji abin da za su ce tukunna to bari na je na samo maka abin da za ka ci jiya da duk suka bige maka fuska da jiki kul ee ba ka jin magana ta fashe da kuka shi kanshi ya san ya ji jiki domin ba a taɓa masa irin dukan da aka yi masa jiya ba fita ta daga gurin wanda haka ya ba abokanansa damar shigowa suka gaisa da shi su kansa sun yi mamakin abin da aka zarge shi da shi domin sun san waye sardauna ba zai taɓa ɗaukar abin wani ba har ɗaya daga cikin abokan nasa na cewa ya bi haƙƙinsa kai wa zai iya ja da masu kuɗi wallahi wuya kawai zai sha allah dai ya isar masa kawai cewar abokinsa abdul A eh, eh, dai bai ce komai ba sai su yake ji duda yana da tabbacin ba su yarda ya ɗauka ɗin ba sai dan nauyin abin da ake zargin shi da shi anti ta daɗe ba ta dawo da ta takeaway irin wanda masu shinkafa na kan hanya suke zubawa sai kunan aya da ruwan sanyi gashi ka ci ai ba zai ci ba hajiya sai ke fara ci wani ɗan sanda ya faɗa da haka ta buɗe abincin ta ci kaɗan ta buɗe kunan ayar ma shi ma ta sha sannan ta miƙa masa na gode anti da biki zo ba da na shiga uku yau ya furta yana jin wani irin san yar uwa tasa fiye da kima zan je na faɗa su sakawo an jima zan dana ka maka wani abincin ka yi ta addu'a kaji Allah ya mana mafita amin anti sai da ya sallama da abokanansa sannan ya sake mata sallama abinka da mace sai ta fashe da kuka domin ji take kamar za ta ji hannunsa su tafi gida amma babu hali ga kuma dukan da suka masa gwanin ban tausayi sai da ya gama cin abincin sannan aka ba da umarnin maida shi cikin sel ɗin bayan kamar awa ɗaya da maida shi aka sake kiran sunansa ya taso polis ɗin da kes ɗin ke hannun shi ya faɗa yana rubutu a wani littafi kamin ya duba abubuwan da aka kama shi da su ya fara miƙa masa abinsa zobe agogo tufafinsa biro sai kuma 'yan canjinsa da suke aljihu kamar almara haka iya rika ganin abin da ɗaya ɗaya rika karɓar komai nasa har ya sa tufafinsa ya saka komai nasa to sai a kama hanya ko gobe ma ka ƙara sata a gurin bikin manya Allah ne maka gidar dogo wallahi ya taƙaita maka wahala da sai ka gane shege ma ɗa ne shi dai bai ce komai ba ya nufi ƙofar fita yana jin wani iri domin kalmar da polis ɗin ya jefe shi da ita wato sata ta muzanta shi fiye da kima sai da ya fito waje yana shakar iskar yanci sannan ya ji kamar ya shekara asal ɗin sai a lokacin ne ya ji yana kyamar kansa irin warin da sel ɗin ke yi ga mutanen da ke ciki kowa kalarsa daban ya ɗan jari gasa yana shinshinawa kai ka ce da ita ya kwana a sel ɗin wallahi allah ya isa allah ya isa daga polis ɗin har ita bakar hajiyar da duk ma wanda yake da hannu a ciki har ma wanda ya ji daɗin an kama ni allah ka wulaƙanta su allah ya tsine wa arzikin hajiya albarka kuma wallahi sai ta gani tunda ta taɓa murayan allah baƙar muguwan mata kawai kuma na rantse na ba za ta auri ɗanta ba ya yi kwafa yana huci kamar yana yi da wani sannan ya sa hannu ya tare dan a caɓa ya faɗa masa unguwar da zai kai shi zainab tunda suka kamo hanya zuwa cikin garin katsina zainab ke hawaye har suka isa yan rayuwar da suka yi da awal a cikin kankanin lokaci ta tsaya mata a rai zuciyarta ta kasa ɗaukar rashin masoyinta ta kasa aminta cewa awal ya tafi ya barta a harabar gidan hajiya amata suka faka motar ta buɗe fos ɗinta ta ɗauko dubu ashirin ta miƙa musu da murna suka karɓa suna godiya ita kan bata kula su ba domin hankalinta ba a nan yake ba sa'ajiya ma da suke falo tana amsa sanin da zuwan da suka yi mata ta wuce ɗakin da kayanta suke gaba ɗaya jinta tai tana buƙatar koma yola kamar wanda aka ce mata idan ta koma awal ɗin zai dawo cikin gajiya da rashin kuzari ta rama sallan magariba sannan ta gabatar da isha babu komai a addu'a ta sai nema masoyinta yafiya da rahamar Allah tun tana yi tana juriya ta fashe da kuka ashe Allah bai kaddaro mu rayuwa ba awal ashe ganin da na maka na ƙarshe ne da furta tana jin kamar ta tsuntsuwa ta ganta a yola a cikin wannan daren ta buɗe data ta shiga yanar gizo don ta sai tikitin jirgin da zai tashi daga katsina zuwa yola amma cikin rashin sa'a bata samu wanda zai je yolan ba sai dai wasu garuruwan na yolan sai jibi ita kuma ji ta ba za ta iya jira har jibi ba hakan ya sa ta sai na kaduna sai dai ganin daga kaduna ma jirgin da zai tafi yola sai gobe da safe ya sa ta yanke shawarar bin mota haya zuwa yola daga nan kaduna kafin safiya ta waye har ta matsu don cikin daren ta shirya komai nata sai goma jirgin zai tashi amma tun takwas tana airport ɗin jirgin su bai ɗaga ba sai goma har da 'yan mintuna suna sauka kaduna kai tsaye ta nufi tasha ta ɗauki shata daga kaduna zuwa yola daga ita sai direba ko kaɗan zainab ba ta son tafiya mai tsawo a mota saboda zama amma yau duta manta da wannan haka suka kama hanyar yola tafiyar awa goma da 'yan mintuna ga mai gudu sai da suka isa wani ƙauye sannan direban ya tsaya ya sallah sannan ta fito ta sai lemo da ruwa da biskit ta sa a cikinta bayan direban ya dawo suka ci gaba da tafiya sallah ce kaɗai take tsaye da direban bai shiga yola ba sai tara da mintuna talatin da bakwai da yan daƙiƙu bai san wace ce ita ba sai da ya shiga da ita cikin masarauta a lokacin da ya ƙara tabbatar da cewa 'yar manyan mutane ya ɗauko bayan sallama da ta masa a tasha sai da ta ƙara kyautata masa sannan ta fita ta nufi cikin gida kanta na mata mugun ciwo saboda zaman mota da kuma tunanin awal da ya hana ta sukuni. a ka'ida idan ta yi tafiya ta dawo falon ammi take fara shiga ta sanar mata ta dawo sannan ta wuce ɗakinta amma a yau sai ta samu kanta da son wucewa ɗakinta kai tsaye ki ɗinta ta sa ta buɗe ƙofar ɗakin ta shiga ta aje kayanta a saman gado sannan ta shiga ban ɗaki ta watsa ruwa ta yi alaula ta fito ta gabatar da sallah bayan ta sallame ta ɗauko wayarta ta kira ƙawarta iman iman kin ji awal ya rasu eh wallahi haka na ji yau kwana biyu gobe ake sadaka uku kin je ne a'a ba na gari yau na dawo amma don allah gobe ki zo ki raka na miji oke allah ya kai mu amina ai an yi rashin miji allah sarki allah ya masa rahama sai da zainab ta rintse idan ta hawayen da suke ciki suka zubo sannan ta buɗe ta amsa mata da amin ta sauke waya bayan ta katse kiran tana jin wani sabon kuka na taso mata domin ba kawarta kaɗai ta yi rashin miji ba har da ita ma shigowar iya ɗakin ya sa zainab ta miƙe tsaye ta isa gaban tishu ta yaga ta goge hancinta da idanta iya ta zauna bakin gadon tana kallon ta ko bata faɗa ba ta san bai wuce kukan mutuwar awwal ba ban yi zaton na waje zai raina ni ba ke ma kuma ki raina ni ta ya zan ce kar ki yi abu amma ki tsallake ki tafi ki aikata iya dan Allah mu bar wannan magana ina cikin damuwa yanzu damuwar me damuwar ki ta kai tawa damuwar ne iya awwal ya rasu da sauri iya ta riƙe kai kai wayo Allah na mugun abu ya bu dare yaushe yau ake kwana ukunsa ya tafi ya bar matarsa ɗaya da yara uku Allah bai kaddara za mu yi aure ba ta fashe da kuka Allah ya ji kansa da rahama ai gara matarsa da 'ya'yansa ya tafi ya bar musu dukiya nan da kwana biyu za su manta komai kuma shine abin da nake nuna miki kema kika kasa ganewa jiya akan matsalar ki kaɗan ya rage hajiya bata mare ni ba iya ta faɗa sai kuma ta fashe da kukan munafurci zainab ta share hawayenta tana kallon iya me ya faru cikin kuka iya talabarta mata gaskiya abin da ta yi wanda har yasa ami ta ce kar ta ƙara shigar mata falo cikin murya kuka zainab ta ce ha ba iya me yasa za ki haka na faɗa miki ba na son shattima ni ban taɓa masa kallon miji a gare ni ba a kullum ina masa kallon ɗan uwa ne kuma abokin shawara zuciyata bata taɓa raya min sansa a matsayin miji ba amma saboda hakan kawai sai ammi ta zaɓi wulaƙanta ni saboda ta mai da ni ba kowa ba har makaskanciya ta ce min har tana faɗin wai mun kusa barin gidan nan duk abin da nake zainab saboda ke ne ina son ki samu rayuwa mai kyau ina son ko bayan na mutu ya zama na tafi na barki a cikin farin ciki kuma a inda za a kula da ke ba ki da kowa sai ni ni ma ba ni da kowa sai ke kin tashi babu uba shi yasa nake miki fatan mijin da zai kula da ke yanzu kenan haka zaki sa ido akan abin da ammi ta min ta wulakanta mahaifiyarki a gaban jama'ar annabi kalaman da iya ta yi amfani da su yasa zainab ta ji tausayinta kuma ta ƙara jin ƙaunarta a zuciyarta tabbas kowace uwa tana son ganin ɗanta a cikin jin daɗi da kulawa sai a yanzu ne ta fahimci mai iya take nusa da ita iya bai zama lalle sai na auri shattima zan samu rayuwa mai kyau ba zan samu wanda nake so ba da jimawa ba maganar gida kuma ba sai an yi nisa ba daga yanzu ki fara shirin barin gidan nan dan ni ba zan zauna a gidan da za a wulakanta mahaifiyata ba har ki zubar da hawayenki za mu bar gidan nan bari na har abada tabbas bai dace an ta miki haka ba har shattiman bai kamata ya kyale amma ta faɗa miki haka ba da haka za mu bar gidan nan mu koma gidana da yake millionaires quarters sai iya ta kalli zainab hankali a tashi domin bata yi tsammanin zainab za ta kawo nan tunanin na barin gidan ba ta faɗa mata haka ne saboda zainab ta yi zuciya ta janyo soyayyar shattima a'a ai ba koran mu ta yi ba ta bar mu muraɓa ne ni ba na son barin gidan nan to idan ke ba za ki tafi ba ni zan tafi dama ba ni da kowa sai ke idan kin guje ni to wa zai zauna da ni sai in zauna ni kaɗai dama na rasa awal me ya rage min to ta fashe da kuka iya kamta sai ta ji babu daɗi domin ba barin gidan take so ba ga shi kuma kilu ta jabo. shattima ya saki labulan falon tare da juyo yana kallon ra'is Babu waziri ya yi min haka ne kawai saboda ya kyautata min kuma ban isa na ce masa a'a ba yarinyar maɗazu ta kira ni tana ta kuka wai ita tana so na amma akwai wanda suka daɗe tare kan na raba su don allah na ce na fasa ra'is ya sauki ajiyar zuciya yana kallon abokinsa tana tsoro ne kawai kuma tana da gaskiya ni da za ka yi dama da ka ji an maka ƙugiya ba za ka rasa aljana mai auren ka ba Shatima. Shatima ya murmushi ai ko maciji bana jin zai iya raɓa jikina saboda addu'a da nake balle kuma wani aljani ko aljana ni abin da ya fi damuna ma transfer ɗin nan gaskiya kam za mu yi misin amma ni shawara ta ka nemo wata kawai idan baka son mai jidda ya da saman kujera ya zauna tare da ɗaukar ruwan gora ya zuba a cikin kofi ya sha ni yanzu ina da zaɓin wanda nake so ne ka san lamari na fa sai dai wadda za ta taimaka ta aure ni kawai amma zan nemi transfer ɗin sai na sulale ne tafiyata hutu zan ɗauka na ba ƙasar na ɗan wani lokaci kamun na dana san babu waziri ya yi fushi ya fasa zancen auren sai na ci gaba da aiki na a can yolan kamar yadda ya bukata dan ba na son na saka isa a matsala wallahi gaskiya kam lamarin ka azimin ne shatima ni wallahi har tsoro nake shatima ya kalle shi yana murmushin kasaita baka faɗa min ka je nema min aure ba kana ta wani ɓoye boye ami ta faɗa min ai ya ƙara har lokacin yana murmushi sai kuma ya kalli silin kamin ya sake kallon isa yana murmushi amma ka san me yarinya tana burge ni ba ta da tsoro ga ta da sakewa can you imagine farkon mu na kaɗe ta amma sai ta ce mu wai na siya mata kaza da yogurt sannan kuma hatta kama take wai ita ce mai ilimi duk ƙauyensu gaskiya tana da ban dariya ina son ta zan so samun mace mai saka ni nishaɗi idan har da dama ko da da abota ne ya karasa da murmushin annuri a fuskarsa kai yanzu yarinya nan ba ta maka kama da aljanu ba wai ka ji muryarta da kyau kuwa shatima bai ce masa komai ba bayan murmushin da ya mai sauti ya miƙe tsaye tare da sa hannunsa na dama a aljihu fadime ba ta farka ba sai da safe babu komai a cikin mafarkinta sai abubuwan da suka faru don da asubar fara ta farka a lokacin da duhun dare bai gama wayewa ba sai dai ba za ta iya shaidar asuba ba ce saboda garin ba sa sallah ga gurin da duhu balle ta iya cewa ta ga agogo bayan haka kuma bata san inda take ba da haka ta fara lalubi a hankali kamin ta sako kafar ta ƙasa ina zaki je a cikin dare boka kakan sun yi tambaya da yaran su duk da ya san bai zama lalle ta ji abin da ya faɗa ba kamar maciji ta saurin ɗale kafar ta kan gado tsabar tsoro da rudiya sai ta ji kamar da larabci kakan ya yi magana take ta fashe da kuka na shiga uku na lalace ni faɗi me har da in boni wallahi na rantse da Allah da ya halicce da ni Fadima ba zan sake kin jin maganar inna ba ba zan sake kin bin umarninta ba idan ta ce fulani zauna a nan zan zauna idan ta ce dawo zan dawo wasin ya faɗa yana kai hannunsa ya dafa ta ba ƙaramin razana ta yi ba sai ta kama bakinta ta riƙe hakan kuma bai hana ta kiran sunansa ba wasin na'am ya amsa mata muryarsa ƙasa-ƙasa a ina nake a duniya ko a ina ta yi shiru tana sauraron jin amsa da zai fito daga bakinsa domin ba ta yadda a duniyar take ba duk da kasancewa cikin duhu ne kuma asuba ce akan bai hana wasan murmushi ba a cikin me nake dan Allah ya gitse dariyarsa tare da matsa kusa da ita ɗakin kakana ta dafa zuciyarta ta sauke jiya zuciya ta ja numfashi ta sake saukewa wallahi Allah mai rahama ne ko ba na jin magana ina yana tsare ni dan Allah ka kai ni gida yau ba fa sai ya dafa nama na a tukunya ya gasa shi na shiga uku ni fadime ta fashe da kuka tana tunanin irin hukuncin da baffa zai mata idan ya san ta kai bayan isha domin a ta ba safiya ba ce farkon dare ne tashiwa sun yi kunna wutar ice da haske ya yi ɗakin a lokacin ne ta ɗaga kanta sama tana kallon ɗakin kamin ta kalli wasin yanzu an gama isha'i a garinmu ko safiya ce za ta waye yanzu aiko sai ta ƙara fashewa da kuka na shiga uku na lalace ni faɗi me wanda bai ji magana ba bai ji daɗi ba I'm very very stupid girl. Kamin ta rufe bakinta kakan ya daka mata tsawa saboda ta dame shi da hayaniya. A maimakon ta shiru sai ta sako daga kan gadon gaba ɗaya. Ta nufi inda take hango kofa a guje tana ihu. Wayo Allah ni, wayo na bani ni Fadime, aljani. A iyakar gaskiya ta aljani ta gani, domin sai da ya magana ta lura da inda yake kwance, macizai zagaye da shi suna bacci. Nana, da kanta ta shirya ta fito falo sanye da uniform. kamar kullum hadimai na falon kowa na aikinsa masu miƙa mata gaisuwa na yi ita dai bata amsa ba har ta isa ɗakin ami kamar wata baƙo haka ta tura ƙofar ɗakin ta shiga sai kuma ta tsaya daga jikin ƙofar tana ta sanda kanta a ƙasa kamar mai jin kunya ami ami ina kwana ami bata ko ɗago ta kalle ta ba balle ta amsa ta zan tafi makaranta yanzu akwai abin da zan miki kamun in tafi sai a lokacin ami ta jiyo ta kalle ta a tunanin ki yin hakan zai sa na manta abin da kika aikata ne nana zubar da kimar ki kimata kimar gidan nan gaba daya kin san zafin da nake ji idan na tuna abin da kika aikata zan zama yarinyar kirki ammi alkawari ne kuma ba zan saba ba ba zan sake ba ammi ta ɗauke kai ba tare da ta ce mata komai ba hakan yasa nana ta juya ta fice daga dakin. ita kanta ta san abin da ta bai dace ba kuma ko dan alkawarin da ta yi wa sardauna ba zai sa ta kara maimaitawa ba ita da kanta ta fito harabar gidan don neman direban da zai kai ta makaranta ba ta son zuwa sai dai alkawarin da ta yi wa sardauna ya tsaya mata a rai matuƙa hakan ya sa za ta daure ta ci gaba da zuwa duk kuwa da kasancewar zuwan baya mata daɗi sai da ta shiga cikin motar ta zauna sannan ta buɗe jakarta ta ɗauko wayar sardauna ta kunna tana kallon hotonsa da ke gaban wayar take idan ta ya cika da ƙwalla ta fara raya yadda za ta tunkari mai martaba da maganar matuƙar hajiya babu ba ta sa an sake shi ba mu fara biya cid office inda ka kai ni jiya to hajiya direban ya canza akalan motarsa daga zuwa police station ɗin sai da suka isa sannan ta share hawayenta ta ɗauko max ɗinta ta saka ta buɗe motar ta fita ta bar jakarta a ciki kowa sai kallon ta yake ganin da sanye da yunifom kuma ta nufo cikin police station kamar jiya tana isa ta faɗa musu wanda take son gani baya nan an sallame shi an sallame shi ko kuma dai an canza masa guri ta tambaya a rikice tana kallon polis ɗin da ya mata maganar an sallame shi tun jiya take wani irin daɗi ya lullube ta ta yi saurin juyawa ta bar gurin kamin ta isa mota har tana haɗawa da gudu tana shiga ta faɗa direban inda zai kai ta wato unguwar su sardauna Kamun su isa har ta matsu har ƙofar gidan ya faka motar ta buɗe ta fita da sauri ba ta ko tsaya rufewa ba kamar wata mahaukaci haka ta faɗa gidan da sallama ta koyi sa'a lokacin sardauna yana zaune a waje yana ɗiga idansa magani yana ganin ta ya gane ta duk da kasancewar max ɗin da ta sa a fuskarta ita ma bata san lokacin da ta cire max din ba ta washe masa haƙwara zuciyarta sai buga take da mugun karfi irin na zumuɗin idanuwa sun yi arba da abin da suke son gani shi ma murmushin ya samu kansa da sakar mata sai kuma ya juya gefensa ya kalli antarabi wadda ke watsa masa wani irin mugun kallo da shi kaɗai ya san me take nufi da shi take murmushin fuskar sai ya gushe nana na gani haka ita ma sai ta nemi guri ta adana nata murmushin ta ari wasu kalmomi ta yaba a bakinta dama na zo in ka maka wayarka ne tana mota ta faɗa tana kallon antarabi sadauna dai bai ce komai ba kuma ya kasa motsa daga inda yake baya son ya aikata wani abin da ya saba wa umarnin antarabi bayan duk gargaɗin da ta masa ajiya cewar ko hanyar da nana ta bi kar ya sake bi bari na ɗauko maka wayar ta faɗa tare da juya ta fice ganin yadda antarabi ke kallanta koma ta cikin mota ta ɗauko wayar ta sake shigowa cikin gidan ta isa har inda sadaunan yake ta miƙa masa waya tana kallon fuskarsa yau zan ci gaba da zuwa makarantar kuma ba zan daina ba har sai na gama ko ba na jin daɗi zan ci gaba da zuwa a haka ya juya ya kalli antarabi sai ya ga idanta a kansu to na gode ya furta sannan ya karɓi waya dana ta juya a hankali ta fara tafiya tana jin kamar sardaunan ya kira ta ya faɗa mata wata maganar har ta kai kofa sai kuma ta jiyo ta kalli antarabi sannan ta kalle shi sardauna za ka dawo aiki idan ka ji sauƙi a'a ko hanyar da kika bi sardauna ba zai sake bi ba insha Allah dan Allah ki fita daga rayuwarsa ina son ki fahimci akwai tazara sosai da bambanci a tsakanin ke da shi kin gan shi nan sardauna ba shi da kowa sai ni ke kuma kina da komai dan Allah kar ki sake jefa shi a matsala idan Nana ya ciko da kwalla sai ta ji kamar ta buɗe an turabi zuciyarta ta san ba ta da niyyar cutar sardauna sai da ta sake kallon shi sannan ta juya ta fice daga cikin gidan ta raka shi